sha biyar ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdullrahman darimi a sarmakandi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda muke ƙarƙashin babi na sha bakwai, babu tawarru'i anil jawabi fi ma laysa fihi kitabun wala sunna babin da ke bayani akan mutum ya taka tsantsan a hirɗin shi ya kappa kappa dangane da ba da ansa ga abin da bai da dalili karara cikin alkur'ani da sunna kada tambayi mutum ko yake sanye wani bayani na faranta mu wasu ko na bakanta mu wasu ya koma 'yan kwatance-kwatance in dai wannan abin ya shafi addinin allah ba tare da nasi karara ba amma idan ya zamanto imanin bawa ya yi rauni ba allah maraukin sarki ke tsoro ba duniya yake kallo da kuma waɗanda za su tafa mai to shi ne zai sa kanshi cikin haɗarin da babu mafita a cikinta A tawarro mutum ya taka tsantsan ke shiga tetayin shi a herɗin shi ya kaffa kaffa akan yin fatawa cikin al'amarin addinin Allah ba tare da nasi ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka gabatar a karatattukan baya allah maraukin sarki sai da ya mai jan kunni da cewa kakka kuskura ka sake walau ta kawwala alaina ba'adal aqawil la akhazna minhu bil yamin allah ya ce da annabi zai dan kirkira magana yar kas ya faɗi da gangar a madadinmu allah ya ce za mu sa hannunmu na dama mu kama shi mu karya kashin bayan shi manzon allah kenan yau ina ga kai addinin musulunci ba addinin wasa ba ne addini ne da ake yin shi da nassi mace ce ta kawo ƙaran mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce shi bai da wani nassi da zai hukunta abin da ke tsakaninsu duk yadda ta bayyana fuskan tausayi kalmomin tausayi ta bayyana tsufa da daɗewa ana tare da irin bukatun da ta gabatar da ya dace cancanta tausaya mata manzon Allah ce ma inda na kitabullah babu zancen Allah a hannunmu da yi maki hukunci da ta wuce shi ne sai ta wuce can fadan baki ɗaya wa tashtaki ilallah Shi ne sai Allah ya saukar da ayoyi bayani tsab an tambaye annabi gane da ainar ruh ina ruh rai yake manzo Allah bai kirkira da kanshi ya faɗi ba sai da ya jira ka mai wahayi an tambaye annabi gane da ashabul kahfi ai ana da labarin ashabul kahfi kunni ya girma ka manzan Allah bai karambanin cewa ga yanda suke ga yanda suke ga yanda suke ba sai da ya jira Allah madaukin sarki ya mai wahayi daga kololuwar sama shi yasa waɗannan abubuwan ko ba an buɗe fage ne kawai dan an ce kai malami ne ba kawai shi shikenan ka riga kirkiran maganganu iri-iri kana danganta ma Allah ka koma kana kwatance-kwatance da misalce-misalce cikin al'amarin addinin Allah jama'a akwai hadari a rayuwar duk wanda ya sa kanshi a haka shi sa Allah maɗaukin sarki ce mata'un kalilun masu kirkiran kayare irin wannan suna danganta ma Allah a bisa ra'ayi da son zuciyarsu ko na wasunsu za su ji daɗi ɗan kaɗan lokacin da ake masa tafi suna tsalle amma walahum azabun alim lalle ko su waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu مالك أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن Zaidin. an yahya ibn sa'id an al-qasim qala li an yaqsi li an jahilan ba'da an ya'lama haqqa Allah alayhi khairun lahu min an yaqula ma la ya'lamu al-qasim dan muhammad yace li an ya'isha ar-rajul jahilan kaga mutum ya rayu har ya mutu ya koma ga Allah tantirin jahili ke dahumi duɗin ba da an yi alama haƙƙalla bayan ya san haƙƙin Allah a kan shi yana da masaniya yana da ilimi ɗan tuntuɓawa kaɗan ne ya rage a mai kawai ka gaya zan malami misali ka san abin da Allah ya ce ka san abin da annabi ya ce to wallahi gara ka koma ka zama tantirin jahili baka san komi ba me an ya kula ma la alam da mutum ya magana kan abin da bai sani ba da dai ka buɗe baki a matsayinka na malin a matsayinka na jagora a matsayinka na wanda ake koyan addini a wajenka a yi ma tambaya ko a buƙaci wani ba a wajenka kai magana ba kan abin da ka sani ba gara ka yi ribas ka koma duniyan jahilai humai wannan shi fa maka alkhairi saboda duk malamin da ya sake ya taba kalma ɗaya ta son zuciya da gangar ya jefa rayuwar cikin hadari saboda al'amarin addinin Allah ba al'amarin wasa ba ne shi yasa ibn al-qayyim ya rubuta ilamul muwaqqi'in na rabbil alamin jan kunni ne jan kunni ne dangane da waɗanda suke magana a madadin Allah sa Allah ya ce قل إنما حرم ربي الفواحش ما زهر wal وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما wa an ta ala alallahi ma la Allah ce ka gaya masu inda ma harrama rabbi alfawahish ubangiji na ya haramta gaba ɗayan alfasha ma zahara ha wacce ta bayyana daga cikin alfashan wa ma batana da wannan ta koyo domin mushirikan makka suna cewa alfasha in aboye aka yi to wannan da sassaucin zunubi in a bayyana ne to wannan ne zunubin ya girmama sai Allah ya ce da na fai da ɓoyen gaba ɗayansu Allah ya haramta wal isma duk wani dangin bijire ma Allah Allah madaukin sarki ya haramta wannan wal bagaya cuta da zalunci Allah madaukin sarki ya hana wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana kuma Allah madaukin sarki ya hana yin shirka shirkan da bai bada zarafi da dama da ikon yinta ba sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu malamai suka ce in ka kalli wannan to za ka iya gina su a matakala ƙananan zunubai wanda baki gabbai ke aikatawa alfasha da sauransu su ne a mataki na ƙasa sannan sai zunubi wanda yake kaiwa zuwa ga haƙƙin wani daga nan sai cuta wanda ke cutar da kowa ɗan adam ne dabbobi ne al'umma ne da ƙasa sannan wannan sannan sai mataki na koli-koli shine matakin shirka to zunubin da ta ɗaran ma shirka shine wa an ta alallahi ma la ta'lamuna shine ka faɗi magana cikin addinin Allah ba a bisa ilimin Allah ne ya ce faɗi ba ko ka faɗi a madadin manzan Allah jama'a duk wanda ya sa kanshi a cikin wannan sai Allah ya wulakanta shi mun gano wannan da kyau ku shi sa Allah madaukin sarki bayan da ya ja kunnin jama'a game da iddi'a'in nubuwa al-kadhiba sai Allah madaukakin sarki sai ya ce me dangane da al'amarin da ya shafi mutum ya ce an mai wahayi kuma ba a yi mai wahayi ba au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzil mithla ma anzala duk irin waɗannan kalmomin Allah madaukin sarki na fushi da su shi sa malami an tambaye ka ko me hukuncin ka zaka ce baka sani ba ta raga wata malam kana ganin waye zai gaya mana ka ce malam wane ko da kuna gaba saboda gaban ku daban addinin Allah daban jama'a mun fahimci wannan da kyau ko addini daban kai daban mashirmantan da suka yadda da kai daban ya kamata kowa ya san wannan jama'a addinin musulunci ba abun wasa bane kiristoci ne da sauran ƙidahuban da ke cewa suna addini suke kirkiran abubuwa da sunan addini a madadin Allah su faɗa shi yasa Allah ya tsine masu albarka yace duk sun canza addinin za su ga ana banna wai dan wani namu ne muna tare da wani muna da kusanci da wani su wani yan goyon bayan mu ne abin da suke ba daidai bane mu ba za mu faɗi ba shine Allah ya ce kanu la yatana hauna ammun karin fa'aluhu suna gani ana ba daidai ba amma ba za su hana ba Allah ya ce annabi dauda tsine musu annabi isa tsine musu ana fahimtar wannan da kyau ku. duk sun bi sun canza maganar Allah yuharrifuna al-kalim amma wadihi komi sun birkida shi to kar musulmi ya sake ya sa kan cikin wannan hadarin kaji malami ya bude baki ya ce wai shugaba ko basarake ko wane ne yana da daman haramta abin da Allah ya ce halal ne kaga da shi da Allah sau'in juna kenan Allah ya kiyaye shi sa karayi jahili ka mutu jahili da kiki da ko wannan zai kai ka zuwa ga shiga wuta shi yafi kana da ilimi kai fatawa ga abin da ba Allah da annabi ne suke a kan shi ba kuma kana sani na'am jahili duɗin barkaci bayan kai malami ne sai aka yi ma tambaya sai ga ilimin anan sai ka aje shi gefe sai kai magana da son zuciyanka kaji wannan ko to da kai wannan gara ka koma baya ka zama jahili basidi jahili dudun baka sani ba saboda jahili basidi yana da sassaucin ukuba akan malami dan son zuciya kun gano wannan da kyau ko yawan ka ɗauko hadisin nan na annabi da yake cewa ran lahira a wuta malami zai zo da fasashen ciki yana jan uwar hanjin shi kiririri sai yan wuta su kewaye shi algamar ta malam ba kai ne ke cewa kaza ba ba kyau ba kai ke cewa ayi ba yace dinni ne amma ni kuma sabanin wannan nake kai in ka lura azabin wannan malamin ya fi azabin waɗannan jahilin da yake gaya ma sau da su ga sunan ba wani cikin shi ya fashi amma na shi bindiga kuma filin kiyama babu wanda annabi ya ce za a ɗaga shi sama duniya ta gan shi a mai la'ana irin mai kudin da ya kashe dukiyan shi ba don Allah ba da sojan da ya je jihadi ba don Allah ba sai ko malamin da ya karantar ba don Allah ba domin wannan ana jin labarinsa a ko'ina a bayan duniya to cin da ba don Allah suka yi ba to sai Allah madaukin sarki ya masu jaza'an wifaka sakamako daidai da mugun aikinsu a ɗaga su a farfajiyar kiyama a usul Allah ya tsine masu albarka ya kunyata su shi sa gazzali yake cewa arrijalu arba'a mutane mutum hudu ne rajulun yadari wa yadari annahu yadari akwai wanda ya san ya sani malami ne mai aiki da ilimin wanda ya tsaya a bisa turban Allah da annabi ya ce haza khairun bi'uhu wannan alheri ne wannan ni'ima ne tsira ne tattare da shi ka bi shi zai shirya da kai sai ce wa rajulun yadari wala yadari annahu yadari akwai malami ne ya sani yana da ilimi sosai amma kuma yana dan taba gada-gada akwai dan san zuciya akwai ƙuruciya akwai shirme tare da shi sai ce wannan mursar shirin mai neman a dan kwaɓe shi ne a dan daura shi akan hanya ne zai miƙe ya ɗau hannu akwai rajulun la layadari wayadari annahu layadari akwai wanda ya san bai sani ba kuma ɗin dai bai sani ba ya ce wannan mai neman a ɗora shi a kan shirya ne to ɗalibi ne mai neman ilimi jahili ne ya da shi jahili ne bai sa kan shirgiman malamai ba to wannan sai a nuna mai hanya ya tafi amma balban bala'in da ya haɗa bala'in duniya da lahira shine rajulun la yadari wala annahu shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba yace fa zaka shaytanu fajtanibuhu duk abin da aka zai ce su ne na bara su ne na bana yau ai tun da zai karanta wannan ai shekara nawa da ya wuce baya ha ba ai ina to wannan bala'in shi ko shine wanda malo yake magana nan bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba yace wannan shedani ne kai hankali da shi shine zai rika fatoyi iri-iri na ƙarerayi don ya birge wasu ko dan ya bakanta ma wasu shi yasa kake jin al'imamu siyuti da ya zo magana kan hadisan ƙarya sai ce fifa fi ilis siwar akwai wanda ke kirkiran hadisan ƙarya suke bayyana falalolin sura-sura da aka tambaye su me yasa sai suka ce sun ga mutane sun kaurace ma alkur'ani ne sai suka kirkira hadisan ƙarya don su zabarar da su a ga wannan babban bala'i ne sai ce famar rawaha fi kitabihi fazar duk wanda ya kawo irin waɗannan hadisan ƙarya cikin littafin shi ya kwabar in ba haka ba ƙarshen ta ya fada cikin duniyan tuhuman da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi za a mu mashi kariya shi yasa kowa ya taka tsantsan ya san me yake ciki jama'a muna gane wannan da kyau ko shi yasa hatta sufaye ka san ba wanda ya kai su yi ma kariya kamar yadda suyuti ya fadi wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل ألاهموهم yace mafiya sharrin masu kinkiman ƙarya su cusa manzon Allah yace sufaye ne mun gano wannan da kyau ku ƙarya dai a bakin sufi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙarya Allah shi kyauta ƙarere suke manzon Allah ka abin da suke faɗi gaba ɗaya ya ce wa sharruhum sufiyatin kad wada'u sun kirkiri hadisan ƙarya muhtasibin al'ajar fi ma yadda'u wai suna sa ran ma a basu lada ne cikin da'awan da suke suna nan suna kirkiran ƙaryan jama'a na ta karɓa saboda an karkata zuwa gare su an ɗauka masu gaskiya ne ba a farga ba hatta a ba na muhumu sai da aka samu manyan hamshakan bijiman malamai sun bayyana sun fallasa asirinsu sun ce ashe makaryata ne a yi takatsantsan da su to su waɗannan sufayen su suke cewa man tafaqqaha walam ya duk wanda ya nemi ilimin fikihu ya san alkur'ani ya san hadisi ya san tafsiri ya san Allah ya ce annabi ya ce man tafaqqaha ya ilimin abin da annabawa suka zo da shi ya sani tsaf walam ya tasawwafa bai yi addinin su na sufaye ba suka ce fakat ta fasaka wannan fasiki ne kene zan ka dauki wannan fatawa nasu in ka tafi zamanin annabi da sahabbai khairun nasu karni din nan kaf sun fasikantar da su domin ba sun ilimin sufanci ba kuma ba su yi shi ba domin sufanci wani addini ne mai zaman kanshi da allah shi daban da kuma manzannin shi daban kuna fahimtar wannan da kyau ku sai zaka ce wa man tasawwafa wa ya tafaqqaha duk mutumin da ya kware ma sufanci ya san addinin sufanci amma bai san addinin musulunci ba sai suka ce faqat tazandaka wannan zindiki ne sai ce wa man jama'a bai nihima amma wanda ya haɗa sura sufanci ga kuma fikihu addinin musulunci kwamban kenan sai suka ce faqat ta wannan shi ya san addini da gaske saboda idan mutum ya san fiqhu to zai makale da wannan kafirci nashi na sufanci yana kokarin isar da sakon ga waɗanda suke al'umma annabi ne amma in tsaban sufi ne bai san wannan ba asirin da ke karkashin ƙasa sai zo ya fashe ta ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce wani Allah ne wani kaza ne ba kaza ba kaza saboda bai san ilimin fikihun ba da suke nufi kenan yasa ku hankali na suke faɗin wannan suna zagin Allah suna kaza su ce mal kalbu wal khindiru illa ilahuna Allah maraukin sarki ya samu dace za mu zo kan wannan malam ba zai bari ba dan akwai inda zai darar mikiya da sojojin lema na sunna to in an zo to sai a daddale bayani a wajen Allah ya samu dace malai ce akhbarana suleiman bin harbin haddathana Hamad, bin zaidin an ayyuba قال سمعت القاسم يقول kolo yace yaji al-qasim yana cewa qala inna wallahi ma na'lamu kulla ma na yace kun gan mu nan wallahi wannan tambaye tambaye da kwalafici da kuke yi ba komai kuke fa tambaya muka sani ba kaji malamin Allah kenan duk wannan tambaye tambaye ne kuke zo kuke mana ko wallahi mafi yawancin su ba mu san su ba walau alimna ma katamnakum da muna da ilimi akan wannan muji abin da Allah ya ce annabi ya ce kan tambayoyin da kuke ce wallahi ba za mu boye muku ba wala na an naktumakum dan bai halatta gare mu mu boye muku ba dan annabi ya ce duk wanda ya san ilimi ya boye to za a yi mai linzamin wuta da wannan ilimin yasa bai halatta ka san ilimi ka boye ma al'umma ba dole ka bayyana shi an fahimci wannan da kyau ku to bayyana ilimi kuma yana da ka'idoji yana da tsari yana da matakai a bisa da yake in ga kauce ma ka'idan da tsarin kuma sai ka zama jahili ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace a kaga babban malami ne an zo ana ta mai tambayoyi yace gaskiya mafi yawancin tambayar da kuke ba mu da ilimi a kan shi kai yanzu tsoro kake ka ce ma ɗalibin ka baka da ilimi kan kaza wai kana tanin wai zai rena ka sanda kai mai ƙarya asirin ka ya tonu sannan ne mutuncin ka ya zubi kuma Allah sai ya tona asirin ka dan ita ramin ƙarya kwararra ce Allah shi kyauta malai ce akhbarana sa'id ibn amir an ibn aun qala su'ila al-qasim an shay'in qad sammahu an tambayi alkasim don gane da wani abin da aka ambata kila malam ya manta tambayan da aka yi ne amma tabbas dai an mai tambaya faƙala sai ce ma a ƙarru ila mashwaratin wa ma ana min da fi shay'in ya ce gaskiya ban sani ba kuma ban da bukatu ko ban da lokaci ko ba yanayin da sai na tattaro malaman zamanin nan kaf su zauna wajen neman wannan hukuncin naka da ka zo da shi kuma gaskiya ba ni daga cikin masu kallafa ma kansu abinda allah maraukin sarki bai kallafa musu ba ma'anar wannan shine maganar ta kai man tambaya kai ban san shi cikin kur'ani ko hadisi ba to ko da babu in kana da bukatan ansa to sai an tattaro malaman zamani kaf sun zauna sun yi binciken ilimi sun yi istihadi a matsayinsu na mustahidai sannan za su yi istinbadi a gina ijma'i ko ittifaki to gaskiya ban da wannan lokacin da zan yi haka to amma sai mutum tambayan da abin da yake ahmad bihil balwa babban bala'i ya game ko ina wanda manyan malamai sai sun shekara da shekaru suna binciken ilimi malamai ƙwararru mustahidai masu tsoron Allah shi lokaci da ya kawo sai isdarar fatawa guda ɗari a kan wannan bai damu ba wannan na daga cikin sirrin bala'in da muke ciki sau da ana ma'alla karya allah na saukar da musibu yana saukar da bala'o'i bala'iya, kan fato ma mutane saras yadda za su jama'a mun gano wannan ko kuma ƙiri-ƙiri ga fa ba ga nasi sai mutum ya rika kiyasi fi muqabalatin nas kuna fahimtar wannan su ya ce ka ba sai mutu ya riga kiyasi da yake tun kuɗe nasu wannan ba jahili a duniya kamar wannan allah maraukin sarki ya sa mu dace malice akhbarana muhammad bin kasirin an sufiyan bun uyaina an yi qala qultu lil qasimi ma shadda alayya an tusala an shai'i la inda ka. wa qad kana abuka imaman qala inna ashadda min dhalika inda Allah wa inda man aqala an Allah an ufti bi ghairi ilmin aw arwi an ghairi sikatin wannan hadisi babban malami al-Imam al-Qasim Muhammad ne aka ce da shi ma ashadda alayya an tus'ala an shay'i la yakuna indaka ci ala malam ba abin da ke bata man rai in shiga damuwa hankali na ya tashi in ji ban jin daɗin komi a duniyan nan irin a zo majalisin nan a ma tambaya ka ce baka sani ba haba malam ba ɗan aya da za ka ɗan nema ɗan yota ‘yar kwana ɗan yi ‘yan makali a ɗan sha kwana ce ga fasaranta wallahi duk abin da ke na a duniya bai kai wannan ana ganin muni na kusa da malam kuma duk garin nan ba malami irin ka. eh kuma a zo ana ma tambaya akan matsaloli wai malam ka ce wai baka san an san wannan tambayan ba wa kara kana aboka imama ka kamanta fa ubanka malami ne ba mun gano wannan da ke ku kun gaji ilimi alan dan mala ala ya fita mala haka za su yi maka sai sun zira ka ramin jahannama sannan sai su komo suna ma dariya ana ma tambaya malam baka sani ba babanka malami kai malami to ba ku da gefe ai kala sai ce inna ashadda min zalika inda Allah to abin da yafi muni da tsanani a wajen Allah da yafi wannan damuwan da kake wa inda man aqala anillah da kuma duk wanda ya san Allah an ufti bi ghairi ilmin shine mutum ya fatawa ba da ilimi ba mun gano wannan ba kana damuwa akan haka ba to abin da yafi zama balbalun bala'in musiban kata'i jaza'i to shine ba da fatawa da jahilci ba ka sani ba ka kirkiri ƙarya ka faɗi game da Allah wai kana zato da tsammanin wai kaza daidai ne kai annabin Allah ne sannan sai ce au wuya an gairi thikatin ko in yi karatu a wajen wanda ba amintacce ba ana fahimtar wannan jama'a ka'idan musulunci duk mutumin da ba amintacce ba akwai yin karatu a wajen shi ta ma ka faɗi wannan ko su waɗanda ba amintattun ba sai su koma gebe cewa kana hana ya karatu wajensu to ku zama mutanen kirki mana kuna fahimtar wannan da kyau ku ku zama mutanen kirki ba shikenan ba in ka zo mutumin kirki shikenan magana ya kare sai wani ya ce to ai ana zagin malam wane da malam wane ana mai kage da sharri iri kaza to ya sai daga ce wannan ba shi yake magana ba dama al'adan makiya Allah shine fada da masu addini wannan shine al'adansu annabin Allah annabi Adam tun kafin a yi shi abokin gaban shi na jiran shi kuna ban fahimtar wannan kuma haka da awon annabawa take tun kan ka zo duniya makiyanka ke jiranka dan zai wahala ka ga na ƙasa da kai na fada da kai in ka ga yana fada to sa ya zama mai turo san na baya mun gano wannan da kyau ku ka tsaya da kyau za ka ga masu kaɗo san amma shi bai isa ba amma asali manya ne ke faɗa da addini shi yasa Allah ce akabira mujrimiha liyamkuru fiha in ga kalli fir'auna ne ya fada da annabi Musa shi yasa ya ce alam rabbika fina walida annabi Ibrahim sarkin garin ne da mahaifin annabi Ibrahim suke faɗa da shi إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون su suke fada da shi bi annabawan daki daki kare da mai gida duka abu lahabi abu jihali wani da dan mugera da sauran takadarai su suke fada da shi a matsayinsu na manya iyaye to duk wata da'awa haka take haka take haka gargado wajen su shi wadon hodiyo sako kasa kasa wajen su malam abubakar mahmudu gumi zo ƙasa gaba ɗaya wajen su fadilatul allamatul muhaddis albani za ka ga akabira mujrimiha manyan garin su ne miyagun garin suke fada da da'awar Allah li yamkuru fiha ba abin da suke sai tsaban makirci wa ma yamkuruna illa bi anfusihim kuma makircin da suke a kansu zai kare wa ma yash'uruna ko ji a jika ba sa yi kun gano wannan da kyau ku domin wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina suna makirci Allah na warware makircin su don shi gwanin warware makircin makirai ne su ba su gane ba Allah zai masu fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu ga gidajen can a wofince sakamakon zaluncin da suka yi haka Allah madaukin sarki yake ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shiryar da mu shi sa kowa ya taka tsantsan kuma ya shiga taitayin shi kakka sake kai fatawa da jahilci karka sake karka sake ka zauna wajen wanda ba amintacce ya gaya ma ilimi ba ya zauna karatun sama da shekara dubu da ya yi shi da ɗari hudu kun gano wannan da kyau ku don alkasin ɗan muhammad ɗan waye Alƙasim ɗan muhammadu ne shi muhammadin ɗan abubakar ne abubakar kuma sirkin manzan allah ne khalifan manzan allah ne saniyas ne ne izu ma filgari ne idu ya kula da sahibi ila ta azan inna allaha ma'ana shi wannan alƙasim ɗin malamin imamu malik ne imamu darul hijira kalli ilimin maluku kalli tsoron allah maluku wannan malamin shi ne kuma yanzu aka yi mamakin maluku an yi kanasta kakka daga misra an zo an mai tambaya ya ce bai sani ba tambaya arba'in da bakwai ko da takwas aka zo aka yi mashi ya ansa goma sha bakwai ko sha kaɗan sauran ce duk bai sani ba aka ce kaman ka alimu madina za mu zo ma tambaya ka ce baka sani ba duk fa duniyan nan gaje baka sani ba haka za su kinkimo girma waɗannan 'yan tsugudi da sai ka yi hankali da su sai a ɗibo girma wanda ba naka ba sai a ɗora maka kai ta tafiya da shi ta talligi ligi da kanka ka rasa yadda za ka yi sai sun zira ka rami sai su koma gefe maluku ya ce koma garinku in ya faɗa ka gaya mai kuma ka hau jaki ka kewaye misira kab ka ce sa'altu malikan faƙala malikun la'adari ce na tambaye maluku maluku ya ce bai sani ba ya in je ma Allah ƙarya jama'a ban wannan da kyau ku da wani dalili zan je ma Allah shi sa jama'ar annabi duk wanda bai san ilimi ba ko ya shiru kawai ce bai sani ba gaskiya mu tsarin mu ko ba wanda ya sai sa mai in ba sani ba kawai ban sani ba in ba za ka yi ba kawai ce ba za ka yi ba kariya bai da kyau domin duk wanda ya karya ya tashi daga duniyar sika shi ba amintacce ba ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana amr bin aunin أخبرنا هشيم عن الأوام عن المسيب بن رافع قال قالوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثر يتي سوسا بيد تابعي duk lokacin da wata matsala ta taso masu shine nazalar bihim qadiyatun wata matsala ta taso laysa fiha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama atharun wanda annabi bai magana kanta ba jama'a don Allah ku kiyaye wannan maganar in fa annabi ya magana kai malami bai da aiki sai dai kawai faɗa na annabi ya shiru yana goyon baya abin ko bai goyon baya yana so ko bai so yana cewa saɓanin wanda ya zama kafiri kuna fahimtar wannan in akwai aya ta magana kan wannan abin cikin qur'ani ka sake baka faɗa abin da ta faɗi ba don kana da wani ra'ayi a gefen wannan ha jama'a ku yi hankali ku yi hankali wani mutum ne cikin banu isra'ila wasu suna ƙarya suna cewa bil'ammu dan ba'ura ne bil'ammu dan ba'ura malamin allah ne waliyin allah ne mutumin kirki ne mutum ne nagartaccen bawa ba abin da ya haɗa wannan aya da bil'am ɗan ba'ura bil'amu mutumin kirki ne amma shi malamin ana kwatanta shi ne a ce ilimi kamar bil'amu kawai shi gane daga ƙarshe sai a koma ga cewa ayan ta sauka kan bil'amu ne bil'amu mutumin kirki me yasa ba ku bincike me yasa ba ku karatu kun gano wannan da kyau ko jama'a jahilai ba ba su ke daga malami ba ilimi ne ke daga malami da tsoron Allah yau in duk jahilan duniya sun ce kai malami ne ko aikin banza suka yi bari ci gaba da karatun san da ka bata masa ne zaka gani za su janye mukamin da suka baka ko kun gano wannan da kyau ko sai su nemi daidai na zamanin su mai nadi amma shi malami ko in duk duniya sun yi ba malami ba ne in har malamin Allah ne Allah ba zai janye ba yana nan bayan da ka iya shi ne Allah ba da labarin wannan ce watul alaihim na alladhi nahu ayatina ba su labarin wanda muka bai baiwan ilimi Allah da kanshi yace nahu ayatina amma fansalaha ha sai ya zuke daga ilimin fa'at ba'ahu shaytanu fa kana min al-gawin kawai sai shedan ya koma yana mai zagi shedan na ci mishi ranka ya dade wai yanzu iblis ne da ya rena mahaifinka adam kuma shi ya koma ya ci ranka dade kai ka sa akwai matsala mun gano wannan da kyau ko mutum ya kwashe zamanin shi kaf yana adawa da ubanka da abin da ubanka ya gina wai kuma yau ya komo ya ce kai nashi ne in dai ba giya kake sha ba ka tabu ya kamata ka komo manya su maka karatun su mun gano wannan da kyau ko shedan ne ya fada da adam ya zama sanadiyan bala'in da kake ciki a yau da ya ga ka fanɗare ka bar layi ka zama yan baya ga dangi sai zuciyar ranka ya daɗi fa atba'ahu shaytan fa kana min al ce lalle wannan ya zama daga cikin taɓaɓɓu. sai Allah ce walau shi ina Larrafa anahu biha da mun so wannan ilimin da muka bai sai mu ɗaga shi da shi Ka ji mai ɗaga mutum Allah ne amma ba jahile ba Walakin nahu. sai dai shi wannan wanda bai da kan gado a khalada ilal ardi ya nemi wanzuwa ne a bayan ƙasa ya nemi ɗaukaka ne a bayan ƙasa kawo su yi fantsama cikin gari fa’ad ba a hushe fana fakanin minal gawin walau shi ina larafa a nahu biha walakin na wa’a halar ilal ardi fata ba a hawahu wata ba a hawahu sai ba son zuciyar shi sai ce fa ka masalin kalbi misalin shi misalin kare in ta hamil alaihi yalhath au tattarukuhu yalhath abin da sa na kawo muku wannan duk wanda ya magana a cikin addinin Allah ba da ilimi ba in ya fusa ta Allah sai Allah ce mai kare sai Allah ce kare in ya ci sai an wanke su bakwai kenan in ya faɗa sai malamai bakwai sun tabbatar ina fatan mun gano wannan da kyau saboda Allah ya mai da shi kare in ya ƙara fusa ta Allah sai Allah ya ce mai jaki mun gano wannan da kyau ko matsalul ladina hummilit taurata misalin waɗanda Allah ya musu baiwan ilimi suka san littafin Allah a taura thumma lam yahmiluha sai ba su aiki da ita kamar yadda Allah ya ce ba sai ce kamar sulul himari ya hamilu asfara kamar misalin jaki ne dauke da kayan littattafai gare ilimin hum amma kuma jaki ne bai da kan gado bai san abin da ya kalli jaki dai da kyau in ya bi da sai an koro shi malami ne amma jahilai ke gaya mashi binan yinan yinan yinan yana rawa da bazan jahilai wai jahili ne zai gama ga abin da za ka yi sai allah ce ka zama jaki in ka fanɗari da yawa sai ce ka zama kare shine sarkin tsokana sarkin zulaya ga tsiwa ga tsoro kuma ɗan kwikwiyo ne ɗan ƙis amma yana ganin ka zai ce ka hau in ta hamil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas Ta ce zalika mathalul qaumin ladina kazzabu bi ayatillah wannan shine misalin mutane suka karyata ayoyin Allah faqasusul qasas la'allahum yatafakkarun ko ce ba su labari mai yiwa su tunani mai yiwa su tuna Allah madaukin sarki ya hana abin da Shi ne anan malam fa yake wannan maganan fa yake cewa iza nazalar bihimul qadiyya duk lokacin da wata matsala ta taso masu laysa fiha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atharun babu wani gurbin ilimi daga annabi ijtama'u gaba ɗaya su taruwa suke <laughs> jama'a gaba ɗaya su haɗuwa suke duk malaman zamanin sahabbai da tabi'ai mun karanta da ku cikin ilamul muwaqqi'ina in matsala ta taso wa sayyidina Abubakar da Umar sai sun taro ulama'ul ansar wal muhajirun gaba ɗaya an zauna an tattauna ta qadiyan da babu maganan Allah da na annabi kenan in ko da maganan Allah ko to malami shi dan talla ne ba wanda ya ce ya ƙara da kuwa ka ɗaura mai ya isar shi yasa annabi ya ce nadarallahu mri'an sami'a maqalati Allah ya haskaka wa mutumin da ya ji magana ta duk malamin da yake neman fice ko ya tsaya maganan Allah kawai amma kana hada da maganan wane da wane kana masa aiki ko kana son su yadda da kai ko su ɗaukaka ka a wallahi nan ba ka kari shi sa kowa ya tsaya Allah kawai ke ma aiki in ka tsaya Allah Allah zai ɗaga ka ana fahimtar wannan da kyau ku? duk sai sun haɗa mutane gaba ɗaya ita ma'ulaha. wa ajma'u kuma su harhaɗu falhaƙu fi ma ra'au to gaskiya shine abin da waɗannan malaman suka tabbatar ba ba da ra'ayinsu ba duk wanda zai magana sai ya ce abu kazan nan da ya taso bai da nassi karara amma idan aka goya shi jikin wannan nassi to zai zauna kun je inda ake ba kuma ya kawo dalilai da hujjoji da za a kalla e in an goyan zai zanna ana fahimtar wannan da kyau ko yanzu haka tambaye ka Allah madaukin sarki cikin alkur'ani ya haramta madugu ba ka da wannan nasu sam to amma kuma alkur'ani Allah ya haramta Allah ya haramta karanta sotul mu'minuna Allah madaukin sarki da ya kawo bayani sai ce fa manifta ga wara'a zalika fa ulaika humul adun sai su ce in aka goya wannan a cikin can ha ah, to mutumin da ke da mata ya biya bukatun shi da ita ko kuyanga mutumin da ya je ya luwadi ko ya istimna'i ko ta madugo duk ba biyan bukata ba ne to ba niftaga wa rafa ma niftaga wa ra'a zalika fa ulaika humul adun haka ba za su kawo nasi karara ba ce to in ka kalli kaza to haka hada da kaza to ka kaza ma sai a ce kaza kenan a wannan kuma kafirci ne yayi wannan ba musulunci ba ne duk duniya ba taɓa wannan ba sufa yake yin wannan ina fatan mun gano wannan da kyau kuma wannan zai zo kawo maka ana ai ai wannan muqaddiman ku to tsumagiyar kan hanya kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ce fal haqqu fi ma ra'au gaskiya shine abin da waɗannan malamai suka zauna suka tantance suka tabbatar ma al'umma shine daidai shi ma kaji yanda suke bi fa ba kawai malami ne kawai zai je shaƙe cikin shi da alale kawai ya zai kawo magana ba ya zurutu ta zurutu inda kasan Allah ya aiko shi sai ya kawo dalili kowaye in bai kawo ba ku watsar da maganin da ya kawo Allah ya shiryar da mu malai ce akhbarana abdullahi akhbarana yazidu alal awwami bihaza malai ya kama wata hanya ne tabbatar da wannan shi yasa malamai ko sun tabbatar da abin da yake shine ilimi al-ilmu ma kana fihi qala haddathana ilimi ya ce maka daga annabi kawai wa ma siwa zaka fa waswasati shayatini in ba wannan ba ko to ya zama waswasin shedan ina fatan mun gane to dan me zaka je ka bi kururuwan shedan inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir haka yake min ashabis sa'ir yana kiran gayyen shi ne kawai su riki da su zama yan ina yan wuta ka je ka bi gayyen shi ka zama dan wuta a nawa a nawa shi sa jama'a mu si kawai duk wanda aka mai tambaya bai sani bai ce bai sani ba ƙarar da cewa ban sani ba amma in ba ka da inda aka yi tambaya to bari in tambaye wanda ya fi ni sani ko kuma je ka tambayi malam wane ya da masaniya ɗoriya da ni to yanzu wannan da ka gaya ma wannan ko zai yana da security duk sanda ya tambaye ka ya ji kayi bayani yana da yaƙinin cewa ilimi ne kana da masaniya ka gaya mashi yana da yaƙinin in baka sani ba za ka ce baka sani ba amma shi sai ci haba kaman kai hawawa ne ka ce baka sani ba ɗan yi mai bayani mana haba to dama duk malaman su ba bayani suke ba kai a ce kaman ka baka da bayani haba da Allah ɗan yi mai bayani to a kaga wannan abun a yin ka lura ai ina ganin ba daidai bane kawai kawai ba shi kawai ba daidai ba ne kawai shi ne mala albani yake ca ilimi jahilci ya haifi ilimi ina fata mun gano wannan da kyau jahilci ya haifi ilimi sai a waye gadi mu ne za mu zo mai karatu mu faɗi hukunci yanzu jahili na can kwance bai san abin da yake ba face-face da janaba kawai shi kenan sai ce to ai yanzu wannan magana in an lura da su za su analysis ɗinta ka jahilci zai haifi ilimi kuna fahimtar wannan da kyau ku jahili ne putuk bai fa sani ba yanzu ne ya ji kawai iska ya ɗauko ya kai mai kafin iskan ya kai in ya mutu a haka a jahili zai mutu amma yanzu zai ce wannan abin da malami ya faɗi ba daidai ba ne kuskure ne su sun yi magana maganan <laughs> wala zai justifying ɗin musulunci da ɓannan shi Allah jama'a ku hankali isa duk wanda bai da ilimi kan harka ko ina ba shawara ja bakin shi shiru kawai ɗiyin da aka so kai magana ta yi kuma abin da ke taimaka maka wajen maganganu ko hira duk wanda ya yawaita hira ko su ya yawaita gulma kowaye ya kamata ka san wannan daga gulma ke ma'alla Allah don wani zai kokarin kawo magana kai kuma kai kokarin kara magana ka taba jinta karshen ta kafin ka kai ko ina kai yi Allah ƙarya ko kuma malami ne yake son ya birgi ya tada ƙura sai ta ƙarerai kuna fahimtar wannan da kyau ku yana ganin ai Allah ya daga ne Allah Allah ne bake wannan walau shi ina la rafa'anahu biha Allah ne ke dagawa kuma ka je ka gyara imanin ka da aikin ka ganin Allah bai daga ka ba wallahi sai ya daga ka domin ya ce yarfa'illahu allazina amanu me minkum walladina utul ilma darajat bayan in Allah ya daga ka sakamakon imani in ya baka ilimi kuma in dai da wancan imanin to darajoji yake maka mataki-mataki maɗaukaka kan wannan na bata ta mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu malai ce na yahya ibn hassana wa Muhammadu ibn mubarak qala haddathana yahya ibn hamza haddathana abu salamata al-himsiyyu an wahab ibn amr al-jumahiyya أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله يتي لا تجعلوا بالله تعجلوا كينا يسا wannan hadisi da ifi ne akwai kurakurai da yawa rakaka na arabiya a cikin shi akwai abubuwa wanda gaba ɗaya ba daidai ba ne yake cewa la ta'ajalu bil baliya kar ku gaggauta Allah ya saukar da bala'i ko cikin magana jama'a ku daina yi ko sama da ƙasa za su haɗe ƙiyama ke na yi kun gano wannan da kyau ko rufin ɗakin ka ba zai haɗe balantana sama da ƙasa ku daina cewa allah ya saukar da bala'i ko magana ne mutum yake ku daina cewa wallahi in baka ba allah ya tsine mashi haba allah ya ƙona shi haba ne wannan ku daina gaggauta ma kanku bala'i kowa daina in an mara ga ce mara ne wannan abin kaza ne in an bukata ne tabbas sai ka rantsi amma ba bukata me naka na yawan rantsuwa me naka na yawan kaza na yawan kaza gwani ni ban ga wai in zaka yi magana wai don kana son a yadda sai kai ta rantsuwa ba kuma ka rika kinkimo kanka bala'o'i iri-iri kana kiran kanka wailun wailun wannan ba daidai ba ne sai ce qabla ha kafin saukan wannan bala'in fa innakum in ta'jaluha qabla ha. in har kuka gaggauta ta kafin saukanta in ha? na ku sai ce me illa kaga kora magana kenan in ba ku gaggauta ta ba kafin saukanta magana ya zauna in ha in kun gaggauto ta la fakul muslimuna musulmi ba za su kubuta ba don in ta zo ta ummul mu'min wal fajir mu'min da fajiri sai ta mukurkushe su kaf wa fihim izahiyan nazalat in musulmin na cikin waɗanda suka gaggauta ta in ta sauko kowa sai ta shafa man idza qala wuffika wa wanda ya faɗi maganar saukar da bala'in in Allah ya mai muwafaka ya faɗi bakin ‘yan amin ba za ke cewa ba yana faɗi shi ke to kawai sai ku ga bala'i ya sauko wa kuma in ha takhtalib bikum al-ahwa'u duk wanda ya rikito rigima ko sanda ta taso wallahi tunaninsa sabawa zai wane ce ai kaza wane ce ai kaza sai a koma shawarwari ai mu yi kaza in mu yi kaza muna ganin da kaza shikenan sai kun yi kayan kuma ya zama matsalan da dama ba ku yi ba dama shine mafitar yasa jama'a duk sanda ake zaune talauko kar ka yadda ka ɗauko fitina kar ɗauko rigima karka ɗauko wani abin da zai hau tsina al'umma wallahi ƙarshe kai za ta ci mun gano wannan da ku ana zaune kalau ana tafi kowa da abin da yake yi kawai sai wani shi bai yadda ba shi kaza yake so ko kaza zai yi sai ya ɗauko bala'in kuma zo ta cinye shi ya rasa yadda zai sa wannan hadisin da ya inganta to da hadisi ne wanda za a rike gam wajen jan kunya ma akwai yan uwan shi da suka inganta za mu zo kansa ai to sai ya ce taktalifa bikum al-ahwa fata'khudhu hakaza wa hakaza kaga mutane sun buga sun yi nan yau kuma su ce ba nan bane su buga su nan su ce ba nan bane su buga su nan su ɗibi jiki su can kun gano wannan da kyau ko haka a hawa ne ta yawo da su ana fahimtar wannan wala su kasa tsaya waje ɗaya yau ka gansu nan gobe gansu nan fasaru mashirikan wasaro magariba ina fatan mun gano wannan da kyau haka za gansu tai bagamniya dama da hagu wa ashara bayna yadayhi wa an yaminihi wa an shimalihi yau daga sun dibi ciki, hurr an yi nan an dibi ciki, hurr an yi nan an yi hurr an cikin. tun ya je bakan cikin fagamniya da rudani jama'a kan me kan bin san zuciya mu dinga gaggauta fitina kuma wai Allah ya dode kwakwalwanka da fahimtanka da zalakanka wai ka kasa gane mafita a cikin abin da ka ɗauko wanda ba mai kyau ba ba ukuban da ya kai wannan kai ne ka rikito ma kan rumfa ta danne ka kuma ga yanda za ka bi cikin hikima ka fita wai ka kasa ganewa ba bala'in da ya kai wannan faɗowar rumfan bala'i ne kasa fita ma bala'i ne amma wancan shi ne a shaddu shi sa wanda ya nemo fitina in ta sako kuma wallahi san zuciya saɓani zai ta kawai kana zaune sai wani zai ce sai baka gane kayi kuskure sai wani ce a ba a ai haka sai shi tuba mu jarraba wannan sai an jarraba gaba fita sai a ah, mu yi kaza ina ganin daga wannan da yin Allah yadda haka haka har shekaru su nisa takhtalifa bihimul ahawa don duk wanda zai kawo ba zai ce Allah ya ce ba me zai kawo son zuciyar shi ne kuma jama'a abin ke faruwa ko ba shi bane Allah shi kiyaye wannan hadisi ma ya ce isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne auradahu shekul albani fadilatul allamatul muhaddis albani ya kawo shi fi silsila da'ifa cikin silsilatul ahadis da'ifa juz'i na biyu shafi na 286 hadisi na 882 qala ibn abi hatimin. ibn abi hatim ya faɗi cikin mujalladi na hudu juz'i na biyu shafi na ishirin da hudu wahabbun am aljam'iyya lam a'rifu wa yahtamilu annahu wahabbun umayr yace zai iya yi wa wahab dan umayr ne kun gano wannan da kyau ku domin majhuli ne walidhalika fa huwa hadisun mursalun da'ifun to sakamakon wannan sai zama hadisi mursali shi ko mursalin hadisi hadisi da'ifi ne al-imam muslim ya ce al-mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbar laysa bi hujja ma'ana ya ce akhbarana muhammad ibn al-mubarak haddathana yahya ibn hamza qala haddathani abu salama annan nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama su'ila anil amri yahdusu laysa fi kitabillah wala sunnatin faqala yanzuru fihi al-abiduna min al an tambayi abu salama ya ce lalle annabi ne aka tambaye shi dangane da al'amari wanda bai zo cikin qur'ani da hadisi ba to ya za a yi da shi sai ce masu bauta mutanen kirki muminai malamai mujtahidai su zauna su nazarin wannan abu su fatawa sai dai wannan hadisi da ifi ne ba abin da ba a cikin qur'ani da hadisi sai dai ka ce bai zo karara ba kun gano wannan da kyau ku sai dai ka ce bai zo karara ba amma akwai hani ban gani ba to kai ba malami bane ba suwa wani suka ce kai malami bane kun gano wannan da kyau ku kai ba malami ba ne allah shi kiyaye kaga al'amari ya lalace jahilai ke naɗa malamai yanzu malai ce aure da hul albani ya fi da'if albani ne ya fitar da shi a cikin da'ifa a jiz'i na biyu shafi na 286 wa kala ce haza mu'udal wannan isnadi mu'udali ne li anna Abba salama wasmuhu Suleiman ibn sulaim alkalabi ashami min atba'i tabi'in ya daga cikin atba'u tabi'ina ya ce annabi ya ce ina tabi'in da ya ce ina sahabin ya sanar da kai bai kara ilo atba'u tabi'i dan uwan shekaran da shi shi kuma wancan daga tabi'i karami daga tabi'i babba kun gano wannan da kyau ko akalla zai mutum biyu ya cire ko uku ko hudu kila ma biyar ya cire to ba za a karɓar ruwayan shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi da ifi ne Mali ce akhbarana ahmad ibn abdullah haddathana mu'az ibn mu'adhin an ibn al awn qala qala al-qasim innakum latas'aluna an ashiya ma kunna nas'alu anha al-qasim ce a'a ci mutane kuna yawan tambayoyi da kwalafici irin wannan wanda mu a zamanin ba ma irin wannan tambayoyi wallahi jama'a sa ga mutane sa ta kirkiran abubuwa iri-iri sannan kake ta hasil duk waɗannan abubuwan ba ka yi ce ba kasance muna irin wannan tambayoyin ba sannan sai ce wata naƙiru na an ashiya makon nano naƙiru an ha kuna zuwa kuna tsatsagan abubuwa na fato ku ƙirƙiro kaza ku kan fato kaza ku ɗauko kaza shi mu wallahi ba ma irin wannan kalli yanzu usadai da suke yi sai mutum je ɗauko abu na ɓanna abu na shirme wallahi malam kawai sai zo kawai sai kara shiga addini kuma ya ce a karɓa sai ka kasa gane abin nan da yake cikin magabata wayayi cikin magabata wayayi in ya ɗauko magana sai ya ce wai ai wane yayi wane magabaci ne ana ɗaukan fatawa daga alkur'ani da hadisi ne bisa fahimtar annabi da sahabbai ƙarshen ta wane da yake cewa wane da za a ji a tambayi wane sai ga abin da wane ya yi sunna shi kuma abin da ya yi bid'a ne gaba ɗaya ba su ma da alaƙa kwata-kwata saboda son zuciya kuma su mutane ba su yadda su bincike bincike na ilimi ba yanzu an koma al'amarin addini ya zama wane ne zai rawa da bazanmu addini jama'a addini amana ne wallahi ilimi amana ne duk wanda zai zauna tare da mu ko ya zauna mu gaskiya za mu tsaya kan mu ba da ra'ayi kuma kowa ma ya aje ra'ayin shi in wani yana tunanin wai muna karatu ne ko muna karantarwa ko yana goyon bayan mu da yake cewa wai yana da wani tunani ko ra'ayi zai kawo mu goya mai baya ko ya wahala mu ma ba namu muke bi ba in ina da ra'ayi na na san abubuwan da nake so a yi amma ina kallo zan aji to wallahi na ka dola aje shi jama'a kun fahimci wannan na kama dole a aje shi ba za a ɗauke shi ba na Allah za a ɗauka da na annabi Allah madaukin sarki ya samu dace ci mu ba ma irin waɗannan abubuwan kaga mutane sa ta tsifato abubuwa iri-iri wa tas'aluna an ashiya ma adari ma hiya ce kuna da tambayoyi iri-iri ni ba musa waɗannan abubuwan ba in gano wannan da kyau ko mu ba mu san su ba walau alimna ha ma hallalana an naktumunan naktumukumu yace da muna da ilimi kan waɗannan abubuwan da kuke kawo ko to da bai halatta gare mu boye muku ba wallahi sai mun faɗa amma ba mu sani ba ne abin kuke faɗin bamu san shi ba wannan kirkire-kirkire mu ba ma yi a zamaninmu kuma ba ma irin waɗannan tambayoyi na kwalafici irin wannan tambayoyin kwalaficin ne suka fara yi. Allah ya kwabe su ya hana su nan da nan suka hannu kuwa la tasalu an ashiya'a in tubda lakum hukum. Allah ya kiyaye mala yace akhbarana abdullahi ibn salihin haddathani Laitu, laythu haddathani yazid huwa ibn abi Habibin, an umar ibn al an umar ibn al-ashajji anna umar ibn al-khattab qala innahu sayati nasun yujadilunakum bi shubuhatil qur'an yace wasu mutane suna nan za su zo za su rika jayayya da ku da shubuhan alqur'ani waɗannan za yi magana kan karatu na gaba za a zo a yi magana dalla-dalla suwaye umar yake nufi da za su ɗauko alkur'ani su ce duk abin da ba cikin alkur'ani su ba za su ba kun gano wannan da kyau ku kaga wannan mu'tazila suna ciki kuna gano wannan da kyau za su ɗauko ƙur'ani a karanta shi ba daidai ba kuma fassara shi ba daidai ba don duk abin da ya kasa karantuwa daidai to fassara shi kuma zai zama da wahala ana fahimtar wannan da kyau ku wannan hadisin na gaya muku za mu dawo kan shi don sai an yi sharhin shi sosai ba lokaci yanzu sai ce fahuzuhun bisunan ko ku kama su da sunan manzan Allah ya ja aya ya ce kada ko sai ya ce annabi ya fassara ko ka haka saukar ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau in mutum ya jawo alkur'ani ya ce gashi ko sai ka ce ya aka saukar ma annabi ya annabi ya aiki da shi magana ba ya kare fa amma yanzu fa an ma jingina annabi gefe yanzu kawai mutane suke faɗin maganar da suke so kawai ya abin da ya faru ba zamanin annabi ya faru ba ba ayan annabi aka saukar ma ba ya annabi ya gaya wa sahabbai kuma da ta faru mai yin farin ba Allah ce tilkal ayyamu da dawilu ha bainan nasu ba to abin nan da ya faru yanzu ku to irin shi ta faruwa zamanin annabi eh ya annabi da wannan abu simple kuna fahimtar wannan a mu za mu kalla kaza da kaza da kaza kenan yanzu kun kowa kun zo mu'tazila kenan domin suke fassara alkur'ani da ra'ayinsu shine mu'tazilanci bin alkur'ani da ra'ayi lokacin da hasin albasar yake masallaci yake fatawa sai wani ya zo mai tambaya nan gane da musulmi ne ya sabu mai hukuncin shi domin a lokacin an samu hautsini hawari sun ce in mutum musulmi ya sabo ya zama kafiri kuma jinin shi ya halatta sannan kuma zai zama muhalladun finnar sai aka za ka yi malam tambaya to yaya hukunci me za a ce game da wani sai tsaya yana nazari a da wata zai bada kawai sai wani yaro yana gefe kawai sai cewa ah, ni abin da nake gani kawai a ce yana manzilatun bai na manzilata ni shi ba mumini ba shi ba kafiri ba sai malami mai fada mai tsawa ce me sa kake haka eh me yasa kawai sai fushi sai ja tawagan malam yace ku zo malam ya ba da ilimi jahili ne hasan da basar ba kaza kaza kawai sai koma wata darka can gefe shi kenan daga lokacin sai aka ce eh tazilu sun nisanci hasan labasari basari daga na ke ce musu zila. duk wanda hasan basir ya karanta sai sun warware ta kuma ka bi sai ga da ra'ayi ne da tunani na molanka to daga lokacin mutazila suka fara zaka zo zaka ji tarihin su a wasu karatuttukan amma nan waɗannan da yace ce shubahatul qur'an to ku kama su da sunnoni fa inna ashabas sunan domin waɗanda allah ya mabaiwan sanin sunnoni hadisan manzon allah a'lamu bi kitabillah sun fi kowa san littafin Allah in ji sayyidina Umar sai mu zo kato na gaba ku sa alama kan wannan hadisi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum daga ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik